ana kwalla rana mai zafin gaske a yau birnin yamai kai la ilaha ka sani eh. na lahiya wani malami ne malam salisu ne to ya kake ji da wannan rana kuma da azumi a yau rana yau kai akwai ta azumi kuma kwana biyu da mun samu saukin shi hmm. amma yau akwai rana eh. wato yau akwai zafi sosai akwai zafi yau sosai gaskiya muna fata da mu samu nima nan zuwa mareci mm. ya ake gabatar da shi wannan azumi a cikin wannan yanayi na zafi a Nijar to na zahin ma kasan zahin iri iri ne na zahin na na busa da sauki amma wani zahin ya yi yawa wani iri na jihu wato ba kuɗi ba kuɗi gaskiya babu harkoki mm. komi ya tsaya mm. akwai wani shi dai ne zahin babban zahin da ya dami sunana mamman bashir ibrahim dan kasuwa to gaskiya watan azumi yanzu da dai ya fara dai da farko dai gaskiya ka dai mutanen nijar dai mun dan jijuwa har ya wani lokaci wajen da maraice sai ka iske ba yunwa wake damun ka ko wata kishirwa mai amman zahin da ake shi yake damun mutane in ka kwanta ko in kai kwana duka sai ka iske da abin dabbai yayi kai zai shi dan mai watan Allah da shi da ruwa ko baya ga zafin ranar dai wasu abubuwan da aka yi la'akari da su a cikin wannan watan nan Ramadan a manya-manyan biranen jamhuriyar Nijar su ne na ganin kingin abinci zubde kusan kowace safiya a cikin shara ko kuma akan tituna idan aka zub da ruwan dauda alhali ko kasar ta Nijar na daya daga cikin kasashen da ke fama da fari da karamcin abinci a bangaren wasu magidanta wannan abu na ci masu tuwa kwarya Rishin jinƙai ne jinƙai da inda akwai jinƙai akwai mutane waɗanda bukata wannan abinci sai a kai musu dan an ci cikin wannan wata alheri ya kamata a zanyi a sadaka kayi abinci mai yawa kenan in gidanka ba a cin shi ya kamata a ba makwabta ko kuwa a kira almajirai su suwa cin shi to ya aka ake ganin waɗannan abubuwan bisa hanya kawai haka barkatai wani lokaci ya labai eh ni ci maka ni ga maka rishin jinkai ne mutane ba su jinkai kenan jinkai ba su da tausayi kuma abinci ya kamata a yi tanadin shi don ya kamata a ce abincin gidanka san daidai gidanka in ba son ba mutane ka yi daidai gidanka maganin ka ta yi ka taɓa shi a ah, kwala da bi abinci ya wuce a mai walakaici duk duniya ko ina tun in kai faɗa ake yi wata rigima kashi ana yi saboda abinci ne in ka ga wata masu bar kuɗi ne duk wata tana gaji har siyasa kashi ana yi a mutane wanga ja shi ne wanga ja shi ne ba wani bane saboda a kai ga abin duniya ne to Allah baka abin duniya ya kamata ka kula da abin ka ci kai abinci bakin daidai gidanka in dai ka san baka taimaka ma waɗansu to kai bakin gidanka bai kamata yi abinci har zama to ana zubar da shi ko masu gidaje ba mu hata mu ga mace ta yi abinci ya wuce iyaka mutum iska shi ga ce shi ko ina abin ba kyau haka bai kamata ba gida gida ne wani wata mace dama ba ta da ba ta san yadda ake tausaya maza ba wato babu kula babu kula wata mace dama haka take haka Allah yi ta ba dama ko ba azumi ba haka Allah yi ta mm. wata kuma ta san yadda ake kulawa ko ba ma azumi ba ta san yadda ake kulawa in an koshi a ba makwabta da ba su da hali to wasu ba san wannan ba mm. ba ma azumi ba wasu ba san wannan ba wasu kulawa ne banna dai da almubazzaranci da abinci musamman ma a cikin wannan watan na Ramadan na ɗaya daga cikin abubuwan da addinin Islama yake kyama musamman ma addinin ya yi horo da a ƙaurace musu domin samun tsira lahira. Eh, Suleiman Umaru abinci abu ne da ya kamata ka taimaka ma wani dan uwanka in ya rage maka ko in yayi maka yawa. Allah subhanahu ta'ala yana ce lazina iza anfaqu lam yusrifu lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Mm. Kenan bayan Allah na gari sune in suna ciyar da iyalinsu ba sa yin rowa ba su ba da wanda bai isa kuma ba sa yin almubazzaranci wato ba a yi a zubda ba a yi a eh,